a yanzu haka dai yi bidiyon fitacciyar jaruma a masana'antar shirya fina-finan hausa ta kannywood wato momi gombe shine yake ɗaukar hankali musamman ma a shafukan sada zumunta kamar yadda kuke gani nan dai fitacciyar jaruma ce a masana'antar kannywood kuma mawaƙiya wato momi gombe ke ci gaba da wasan sallah a jamhuriyar nijar wannan gidan wasa cike yake cap yake makil da al'ummar jamhuriyar Nijar inda suka fito kwansu da kwarkwata maza da mata yara da manya a wani rahoton ma an ce har da matan aure inda suka zo kallon fitaccen jaruma wato momi gombe wacce ta yi tattaki tun daga tarayyar najeriya har zuwa jamhuriyar nijar domin nishadantar da masoyanta inda kuma tabbas ta ga ƙauna wannan bidiyo dai ya nuna yadda al'ummar jamhuriyar nijar ke ƙaunar jaruma momi kwambe to sai dai a gefe guda waɗansu 'yan nijar ɗin na ganin irin wannan ƙaunar da 'yan nijar ke nuna wa mawaƙa da 'yan fim abin kamar yana so ya yi yawa inda waɗansu ke ganin hakan a matsayin rashin sanin ciwon kai da kuma ciwon ƙasa inda ya ce da abun da ya shafi addini ne bai zama lallai a ce irin waɗannan mutane sun yi irin wannan cika a ƙasar ba amma da yake abu ne da ya shafi kaɗe-kaɗe amma ka ga yadda suka fito kwansu da kwarkwata duk da yadda jami'an tsaro ke ture su rabibi suke yi lallai sai sun samu dama sun ɗauki jarumar a hoto kamar yadda kuke gani a nan muke yarduwar ubangiji allah ka haɗa kawunan mu ka zaunar da mu lafiya ka ba mu shugabanni na gari amin summa amin